gumi ne hmm? bai ne yanzu hmm? hmm? ah, Kaga na faɗi har kuma ya zo na ka ta nan? wani ya nemo abin da zai takure ne baɗi. Daya biyu uku. alan nazilin zaibi ai kaga fifita ɗan ƙasa a wajen haƙoƙi a kan baƙo an nazilin zaifi au abir sabili au ilmuƙimu bi adin au amani huwa min kubailin tafawut ai ba nuna fifiko a fifita ɗan ƙasa a kan baƙo da haƙoƙi ai kaga ba kamar abin nan ne ba ba ga ne lokaci mun ba dan kasa ma an hukunta shi ba kwace yace da ba garin ku kone ba kai wannan ya ci gajiyar da baka ci ba السؤال الثالث نتوراوا turawa توراوا تر turawan Kiristoci. لماذا ya التفوق جن تفوق جنس على آخر دم مثلا كي كرأ في في جنس أخر جنس في في جنسي أكن mutane na jahilai ne da yadda ya faɗe su nan jahilai ne wanda duk ibn musulunci za ga koma abun mamaki wa huwa amrun narahu abu ne muna kallon sa من خلال نقاط taliya a نتا قبول na الزوجات kabulu ta'addud zawjati yadda da mata da yawa kenan a wurin suna cewa yadda aka ce miji zai yi auren mata hudu to ya kamata mata mata aure miji hudu kaga wanda mutane ba su da hankali نبي إمكانية هجر الرجل متون زي قول شوى لزوجته دون أن يقدم تبريرا لعمله باتار له الجابة ومن دون أن يعاني من أي نتائج لعمله هذا بينما لا تستطيع المرأة ما شبهت إياه سوى الحصول وبصعوبة على الطلاق face ta yi amfani kaiwa da ga sake dole da wahalan kafin ta sake ta samu ta zabu da miji wani tsari kanuni fakat Raga da wannan ne suka an aka samu yan mata musamman yan jami'an nan aka karanta musu wannan za su je gaskiya suka musulunci suka musulunci suka musulunci ba hankali an yuqaddima sai eh, hujja me matsala in zai aikata ba tare da ya kawo zai iya sake matarsa ba tare ya shiga dalili ba amma ita ko ba dama ta rabu da hihe da dalili kawai inda za su samu su haɗa tsakanin faɗa tsakanin wannan jinsi su kuma basu duba asali ba ƙarshen ta su daga nan ko aka yi su a baro su rabu da mijin kuma sannan ba wani miji mata ko ta sun fi yawa a addini ne suke kaɗan inda a addini za ka da mata kaɗan ne ka gan ka duba ga sunan suna su uku ko kalla su ne su uku eh, ilimi ne ka dubi yawan to haka da za a koma a ce maka da za a koma karatun neman karatun neman takardar to sun ninka mu uku a da suna samun saho ashirin mata suna samun saho ashirin gaya sahun maza sha ita ma sai hada da yan anguwa hmm? bai wuce bakwai ko bakwai ne ba akwai da aka cika aka kai to shi ke to adda ta wuce ne ma kai ma kai kara gaba na sako kasa goma gaya sun malam bello sun yi wuta sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun kira wa hankalin jama'a eh mu je kaga yaran su dinga gani mu goma ma muna sallah muna wane ne in an haɗu a je sahu goma su kuwa sun kai ashirin sun ba su ashirin su sannan ga na waje akalla na waje da cikin nan za a samu ɗaya bisa uku a waje kuma ba wai sallan ne ba da su ba da lalurin sallan kaga wajen kashe uku shikenan sai aka ce to ai aka ce kowa ya dauki daya sauran su kuma ya zai da su ta ya zai da su a dan kasa ko wata su tafi can su ita leburan shi to amma kaga nan aka ce ah, a ɗauki sama da daya dole ka ciyar da ka ciyar da ita ka akalla kana namiji dai bar dai to ka ce da mace hudu so samu da ‘ya'yan da za ta haifa ka riƙe su kuma za su riƙu to amma ka ga tura ku dole dole in an ji leburanci a tura mace ta tafi leburanci kasan waje yanzu ba ga canisa wannan ba mata ne ake turowa kuma da aka shiga musu da wannan gashi na yanzu mata wani ne masu ke su tafi kasan waje aiki Hmm? rantuwa da tafiya sai san a yi laibaranci in aka je wannan ake ba abin da ba su yi eh? ita ma eh, shi mai Tadi ƙarshen da ya je neman musu abinci ne ya je nan wa wuri tak ta gudu da yayan dama ita kaɗai ta tafi. Sau ta bayan ko? Aikin da in ji labarin sai ce to maimakon matsala ga a to ya haɗa mata da saki. Daga nan ta wuce. Ko da yake irin wannan har za ta iya tafiya. Gana akwai kwamacala a cikin gari. Akwai kwamacala. Hmm? Wane mai zaɓe? Sikar eh. suna ci ai su din ake faɗi yanzu ko da ke yanzu ba ba ta tsaya Saudiya kaɗai ba ko har Libya suna tafiya an tafi aiki ba ina har ma da ba ruwa kuma da addini ai tun da kaga wacce ta tashi daga nan ta tafi inda za ta je ai kaga tana samun wani ya kara ta da wuri za ta karɓe shi maganan kaga idan abu da ko a Saudiya ka je ka tada mace na kwanta a gindin gada ‘yan mata na kwanciya gindin gadon. Dare ya yi sha biyu. Eh? To mana ana magana ba duk wanda ya sayo rariya. Ya zo da ruwa Ba ka gani yanzu a lajin su kaje? sai ga ta kwalliya ta kwalliya tana karairaya alaji akwai wanki alaji na kwana lafiya kala ya ga akwai wanki ta maku wanki kwa za ku menene ko kuna son a dafa muku ne abu tara laraba ne kawai su zama su ne. To, to nan kasan tun da babu shari'a yanzu. Yanzu duk wanda ije kankace za ka takura wa ‘yan eh, nan sai abin ko ko yakka ce ba da za ka je ka. Wallahi ko yakka ce yakka ce ka ce to bar min nan gida. Tana ce ban gida majalisar ɗaki da ta ce to mara ba. me matsalan ki baban ki ke ma mutuwa zuciya ki ne ke zo ki aiki buɗa ka ga kuɗi nan abin nan son ki ce mu da kuɗi in mace ta buɗe akawun za dinga tura wata kuɗi abinda karanci miliyan sai dai masu karɓan kudi ne suke rike wani abu in kin yadda nawa za ki saki a shi gwamnati da su sai ka saki ɗari hudu sai ka na sa ka miki ɗari shida ki ita ko ba aikin fure ba ba na baƙi ba tana ka tashi ban ba kana zama ka a wannan zamanin aka ce ga dubu ɗari hudu hmm? ta shiga na gane dai bayan ya mutu eh. to tana da yaya ne eh to ƙananan suna iya taimakon ta ai galibanin wasu su haka suke tunda ba mai rike ta eh ba zai ne ba wannan tunda kaga dole ce akwai ‘ya'ya da dama gona ba za ka ga an mutu an basu a gida ai za ga ba dangin nan sun tuntune sun daɗe da zama dangi dangin ba sun daɗe da zama dangi na san wata jatuma a wurin mu a wurin mu ainihin abin nan na san zai tuta daɗa yin aure daga baya amma dai 'ya'yanta 'yan ƙanana ƙanana ne da aka mutu babansu abin nan nan take aka irin dangin aka ƴan uba suka yi fansakali da shi gidan ya sake rabuwa yan uba aka sake abin da aka basu yan kanana kanana to na san kusan da mu uzami zaka ga idan aka je da damina ba su iya hawa sama sau saro dabbobi abinci ba ka san irin wurin mu a saro kurna a kawa dabbobi sai dai kaga wani ya tashi daga cikin anguwa ya je cikin gonar sai ya zabgo kurna ya saro reshe kaza ya tafi dadda za ta wasu su zo su dinga ja su kai gida ita ma ta fito ta ja a kai gida abin wutan aika da haka ta rayu to ba irin wannan ne ba ba irin wannan ake magana ba wancan malam babba ne na uku lil'abi haƙƙul wasaya uba na da haƙƙin ba da ‘yarsa wasiya awil wilaya alal abana'i da'iman wa in kana al'atafalu fi hadanatil ummi ko da ‘ya'yan na ƙarƙashin uwa to shi ke da iko da su to don ne ga nan ba za a kwace ‘ya'yan ba a bar wawar Na hudu bin nisbati ila al mawarisi gado. Najidu anna nasib al mar'a kasan wa fi al ayani huwa aqallu min hissatar rajuli. To tambayoyi guda hudu amsa sai gobe ku.